Hausawa Top TV tashar al'umma. Allahu Akbar. Gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya zo wa wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi ta'aziyya na mutanen da aka kashe wato a jihar wato Jos yayin da aka kashe su aka yi masu yankan rago. Babu shakka gwamna wato Yahaya Bello kamar yadda kuke gani ya durkusa a gaban wato Sheikh Dahir Usman Bauchi ya sanya masa albarka domin albarkar manya tana bin mutane. Yahaya Bello babu shakka wannan ziyara tasa da ya kawo wa wato Sheikh Dahir Usman Bauchi ya zo masa ta'aziyya ne akan wannan abu na alhini da ya faru. Babu shakka wannan abu da ya faru ya taɓa al'ummar musulmi. wato gabaki ɗaya tun lokacin da aka yi wa waɗannan musulmai wato yankan rago a Jos. Babu shakka wasu sun zub da hawaye wasu kuma tsabar wato takaici hawayen ma wato kasu zubaye saboda kukan baƙin ciki da suka yi a zuciyarsu. Babu shakka tun lokacin da wannan abu ya faru ake ta Allah wadai wato da waɗanda suka aikata wannan abu da yi masa addu'o'i na narkon azaba a kankin kansu. haka zalika mutane sun ta yin kiraye-kiraye ga gwamnati ga shugaban kasa muhammadu buhari akan ya ɗauki mataki na gaggawa wato akan waɗanda suka aiwatar da wannan kisan gilla na yankan ragu akan waɗannan musulmai da suka ji wucewa ta jos babu shakka dai shugaban kasa janar muhammadu buhari ya fitar da sanarwar umarni da ya bayar wato a kamo dukkan waɗanda suka aikata wannan abu ga jami'an tsaro Gwamna Yahaya Bello na jihar Kogi babu shakka gwamna ne wanda wato a yanzu haka ake yaba masa duba da irin kwazo da yake nunawa da kuma gaskiya da rikon amana da yake nunawa kuma yanzu haka gwamna ne wanda ya fito takara ta shugaban kasa wanda yake so jam'iyyar APC ta tsayar da shi domin ya tsaya takarar shugaban kasa. wannan ta'aziyya da ya zo babu shakka ya yi wa wato shak Dahir Usman Bauchi kalamai wato don nuna masa wato ya ji wato abin da ya faru abin da ya faru da mutanen nan wato babu shakka shi kansa abin ya taba masa zuciyarsa babu shakka gwamna ya haya bello sai dai a ce mai Allah ya sanya alheri domin kuwa wannan durkusa da a gaban dahiru usman bauchi ya mika masa kansa domin ya sanya masa albarka wannan babu shakka ya ƙara yi wa wato wasu mutanen farin ciki na cewar gwamna haya bello ba shi da girman kai kuma yana son sanyawa albarka manya kuma yana son ya yi albarka a rayuwarsa tunda da har ya tsuguna gaban shak ɗahiru usman bauchi ya shafa masa kansa babu shakka shafawa kan manya wato a sanya maka albarka yana da matuƙar amfani hakan yana sawa wato mutum ya samu wata karama da wannan babban mutum ya shafa masa. To me za ku ce masu sauraron mu a dangane da wannan durkusawa da wato shi Yahaya Bello ya yi a gaban shi Dahiru Usman Bauchi domin ya sanya masa albarka.